أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin asabar shi daga watan rajab hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1441 wanda ya daidai da tara. ga watan februari shekara ta 2020 Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka majalisin alƙur'ani littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar domin ya zama haske maganin duhu domin ya zama fitilla wacce za ta haskaka mana hanyar mu da za ta bulle da mu zuwa ga birnin yardar Allah da rahamarsa. littafin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar domin ya zama jagora ya zama shugaba ya zama wanda zai buɗa mana hanyar mu zuwa ga samun dukkan alkhairan duniya da lahira littafin da duk wanda ya ruko da shi babu shi babu tabewa babu shi babu dana sani babu shi babu shiga halin kakanikayi in ma ya shiga a zahiri to da ta sanadiyar albarkan wannan littafin da darajarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala babu shakka Allah zai fitar da bawa daga wannan eh, damuwar ko kuma wannan matsala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara haskaka zukatanmu da hasken wannan littafi mai albarka ya ƙara mana so da ƙauna ga wannan littafi da kuma haskakuwa da hasken shi da amfani da abin da yake ciki na ilimi da fahimta mu ciro su daga duniyar ilimi da fahimta zuwa duniyar aiki da gudanarwa a cikin rayuwar mu ta yau da kullum muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya dawo da mu wannan majalisi bayan inkewar ci gaba da wannan karatun na majalisin Qur'anin da ake ma'ana karatu na misali amma cikin taimakon Allah da falalarsa ya sa ‘yan uwa malamanmu sun ci gaba da gudanar da wannan majalisi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya abin da suka gabatar mana a cikin mizanin ayyukan alkhairin su yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Allah ya ƙara yawaita mana irin su mu kuma Allah ya ƙara mana himma da karsashi wajen amfanuwa da ilimin malaman da suke wannan gari ko kuma duk inda suke ni'ima ce gabawa ya fara yin wani aikin alkhairi sai ya yanke saboda wani uzuri sai kuma Allah ya bashi damar ya zo ya ci gaba inda Allah ya so da ba za mu dawo ba inda Allah ya so da ba za a ci gaba da karatun da mu ba to amma sai Allah ya sa muka dawo kuma ya ja kwanan mu to muna godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar muna roƙonsa ya ƙara albarka a cikin rayuwarmu ya kuma a ƙara datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata ba mu gushe ba muna tattauna a kan abubuwan da za su taimaki ɗaliban ilimi masoyin ƙur'ani su taimake shi wajen fahimtar ƙur'ani wannan gabar kamar yadda na sha faɗa gaba ce mai matuƙar muhimmanci kuma mai tsada kullum za ka buɗe ƙwar'ani ka karanta ko kuma za ka saurari karatun ƙwar'ani a cikin sallah a gaban kana bayan liman kenan ko kuma kai kana sallar ma'ana za ka karanta ƙwar'ani ko kuma za ka karanta ƙwar'ani kana zaune kana tafiya da ka ne ko kana kallon ƙwar'ani to wannan ibada da kake ibada ce mai tsananin tsada ko mai kima mai martaba a wajen Allah subhanahu ta'ala amma kuma akwai ibadar da tafi wannan ibadar da tafi wannan ita ce fahimtar ƙur'ani da tasirantuwa da shi da ɗabbaka abinda kake karantawa to kun ga wannan yake nuna mana muhimmancin abin da muke tattauna a kai wannan zai ƙara bayyana mana dalilin da ya sa muka ja kwanaki ko darasa masu tsawo muna tattauna saboda wannan ita ce asiratul muntaha ma'ana magaryar cikewa haula hanu dandin ko ma'ana duk inda ka ji ana tilawa ana tattauna a kan ƙwar'ani a je a dawo din me ya sa ake wannan domin a fahimce shi a tasiranci da shi a haskaku da hasken da yake cikinsa saƙonnin da allah subhanahu wa ta'ala ya kintse da shiryar da ke ciki ya za a yi mu gano su ya za a yi mu tasiranci da su ya za a yi mu ciro su mu ɗabbaƙa su a cikin rayuwar mutum wannan yana da matuƙar muhimmanci to mun ambaci abubuwa da yawa ina fatan yan uwa za su iya tuno waɗannan abubuwan ba mu da lokaci ballanta namu ambato su amma dai abinda zan iya tunawa shine mun tsaya a daidai gabar da muke tattaunawa akan daga cikin abin da ke taimakon mutum ya fahimci ƙur'ani tasirantuwa da ƙur'ani ko at-ta'assur bi kalamillah at-ta'assur bi tilawatil qur'an tasirantuwa da ƙur'ani idan muka kalli wannan gabar za mu iya cewa me yasa za a ce tasirantuwa da ƙur'ani kuma za ta taimaka wajen fahimtar ƙur'ani ai tasirantuwa da ƙur'ani wani abu ne daban sannan kuma fahimtar ƙur'ani wani abu ne daban sai a ce a'a akwai alaƙa alaƙar ita ce abu na farko a tasirantuwa da ƙur'ani yana nuna kasan girman ƙur'anin ce kasan girman mai ƙur'anin Ka san girman mai maganar ko kuma ta fahimci saƙon da yake ciki ko kuma ka fahimci abin da ake tattauna a kai a daidai wannan gabar a kan wannan ayar ko ana magana a kan aljanna ko ana magana a kan wuta ko ana magana a kan bayan Allah masu tsoron Allah ko ana magana a kan wanda suka saba ma Allah an kula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi wa in kuntu minas sakhirin ko ana magana a kan. wani hali da wasu za su samu kansu a ciki ranar tashi alkiyama na kaito da nadama saboda aikin ashe da suka gabatar a bayan ƙasa so wannan sai ya sosa zuciyarka sai karfi ganin kai ma fa kana da matsala mana akwai wani sakaci ko wani zunubi da mutum ne wannan sai ya motsa zuciyarka wannan yana nuna by extension ko kuma in muka kalla a mafada mai fadi cewa zuciyar mai wannan halin ko mai wannan yanayin tana da rai shi yasa ta tasirantu shi yasa take jin wannan abu to in ko tana da rai ashe hasken qur'ani zai iya haskaka ta kenan ashe za ta iya tasirantuwa da qur'ani saboda me in ba ta da rai ba za ta ji komai ba wa ma jur'in bi mayyitin ko kamar yadda mutane biye ke ta mana gangan jikin mataccen mutum ko an kwankwase an kwankwase ta ba ta ji saboda haka ko an yanka ba za ta ji ba so idan zuciya ta zama ba ta da rai to ko an yi tilawar qur'ani an rera ba za ta ji komai ba na ta ku da hasken mun fahimta ta ga akwai alaka kenan alaka ta biyu a gurguje ita ce tasirantuwa da ƙur'ani da motsuwar zuciya ibada ce ko ba ibada ce aikin alkhairi ne ko ba aikin alkhairi ba to ai distan da kai aikin alkhairi kai ibada in dai dan Allah kai to wannan ibadar da aikin alkhairin za su jawo wani aikin alkhairi na gaba ko ba haka ba sannan zai sa Allah subhanahu wata'ala kuma ya ƙara buɗa maka falalarsa saboda yanzu kayi aikin alkhairi shi yasa a babin ibada malamai suke cewa ibada ta wuce in ana magana a kanta a ce wai in kai kaza za a ba ka lada ta wannan ai zahiri ne dama a'a akwai wani abu in return da za ka samu wanda ba ladan ba kuma in kai ibadar ibada yanzu za ta sauwaƙe maka wata ibada ta anjima haka ne to in ba haka ba me yasa manzala su sallallahu ya magana a kan sallar asuba a cikin jami'i cewa in kai sallar me yasa bai ce za a baka lada ba ba maganar ladayi ba sai maganar cewa zai zama cikin zimmatullah kariyar Allah to ina alaka tsakanin sallar da kai da kariya kuma a zahiri ya kamata a ce kai sallah za a baka ladaka a sai aka ce za a baka kariya za ka samu nasuwa za ka samu walwala za ka samu kwanciyar hankali saboda me saboda ka a biyu kawai a cikin mutane so kaga ashe a babin ibada akwai wasu lunguna masu tsada masu muhimmanci wanda sun wuce abinda muke hangowa na cewa in kai kaza za a baka lada kaza a'a daga cikin gajiyar ibada daga cikin gajiyar aikin alkhairi shine duk sanda kai wani aikin alkhairi kai dan Allah to Allah zai maka taimako da agaji sai a sauwake maka yin wani aikin alkhairi ba maganar lada ake ba har yau a baka ladan tsazo na ibadar da kai sannan a baka damar yin wani aikin alkhairi kuma in ka aikata a baka lada tijaratun lantabur tijaratun lan babu tabewa babu asara saboda haka lokacin da mutum yayi kuka saboda ta'assuran bi kalamillah yayi kuka saboda ya tasiranci da maganar Allah wannan kukan ibada ce ko ibada ne wannan kukan saboda haka za a ba shi lada wannan kukan in yayi dan Allah zai taimake shi ya samu tashafi da buɗi akan abin da yake saurara na Qur'ani shi yasa wanda ya fika kuka wajen sauraron ƙur'ani in dai kukan dan Allah yake kuma saboda fahimtar eh, abin da ke ciki ne na Qur'ani na haske da shari'a to zai fika. samun wasu fa'idoji masu tsada wanda ba lallai kowa iya hango su ba wanda baya saboda ya fi ni ibada to ya dole ya fi ni fahimta ta wannan babu in dai yana ibada ne bisa ilimi sannan kukan ya kasance ya kutsa cikin zuciyar ba wai kuka da hawaye ba kadai ko kuma kuka da fatar ido kadai ba wannan kuka ake bukata ba bal gara kai kukan zuci idan ka bai zu bai kuka ba a kan kai kukan hawaye na ido amma zuciyarka ba ta kuka mun fahimta Allah ya kusan wannan amma wanne yafi ka samu duka biyu ko saboda Allah ya ce kharru sujadan wa bukiya ko ya ambaci yanayin jikinsu ma'ana sun yi sujada A miƙa wuya total commission miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala sannan kuma ga kukan hawaye na zahiri kuma bayan da za a annabawa su kukan hawaye ba tare da na zuciya tunda ana magana ne akan annabawa ula'ikan ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama ula'ikan ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا saboda haka abu ne muhimmanci a nan shine kukan ya kasance ya shiga cikin zuciya da zuciya ta tasiranci da abin da kake sauraro in kukan ne in ma tasirantuwan ne sai hawaye kuma suka saddaka wannan suka bayyana mun fahimta ya kasance lillah wa fillah take abun ban tsoro ne mutum ya kasance zai nuna tasirantuwa da abin da yake sauraro na qur'ani ya kasance a zahiri ne amma zuciyarsa ba ta tasirantu da wannan ba ko kuma ya kasance ana kallon tasirantuwan a zahiri amma shi abin da ya sa yake kuka ma ba lallai ya zama ƙur'ani ba zai akwai matsala ko ba haka ba abu ne wanda yake faruwa ina tuna wani wani adibi wani mai iya magana da wakoki yana maganar rikici da ya shiga tsakanin shi da matarsa yake cewa wai khasamtu ha isra bin kilmata hasala ورحت دون وداء أقصد العمل وفي الظهيرة عدت البيت مكتئبا رجعت لكن سرور الروح ما وصل رأيتها عند فتح الباب باكية ودمع ودمعها أغرق الخدين والمقلة آه، رأيتها عند فتح الباب باكية ودمعها أغرق الخدين والمقلة آه، فقلت عند ظني أنها ندمت وصرت أسرد في توصيفها غزلا يا أقرب الناس من قلبي كفى ألما فدمع عينيك لولا, لو لولا الحب ما هطل ففارقتني وقالت لم يكن, أملا لم يكن ألما lakinnani aqta'u bisakinati albasar yake cewa a gurguje matarsa ce suka yi jayayya suka samu matsala rashin jituwa ta tsakanin mata da mu sai ce khasamtuha isra dambin fil mata hasala mun yi rikici da ita saboda wani laifin da ta yi min da yamma fil mata hasala faruhtu duna wada'in aqsudul amala da garin Allah ya waye kaga an kwana cikin rashin jituwa kenan da garin Allah ya waye kawai sai yace nan shirya na fita ba tare da ce mata na fita ba ya gida ya fi shike wa fi dhahirati uttu albayt muftajiban da rana sai bayan na taso daga ofis ko na taso daga kasuwa na dawo cikin bacin rai istishaban ne ma hasala bil amr saboda abin da ya faru jiya da na dawo gida raina a ɓace haka ake yi ko an koda an samu break amma an dawo sai a dasa daga inda aka ta <laughs> Allah ya mawa maza gafara amma ba hakan ya kamata yace wa fi zahirati utul baita muktajiban yace wasaltu lakin sururur ruhi ma wasala na dawo gida amma farin cikin raina bai dawo ba ma'ana ya dawo rai a bace a busan tambarira kamar da ake cewa ko ya murtike fuska ha inda fathil babi bakiyatan ina kwankwasawa da ta bude kofa sai ga tana hawaye wadam'u wadam'uha azrat al-khadday wal muqala sai naga hawayenta yana gudana ya ya ya game fuskarta ma'ana tana ta zubar da hawaye me za ka ji in kai ne malam a ta tuba ta yi nadama har yanzu kukan cewa ta fata min rai take sai yake ce mata da ya ganta har sai ya ce anaktuha har da rungume ta saboda murnan cewa ta tuba mana ta bayyana tubanta wasirtu asrudu fi tawsifi halgazara saboda mawaki ne ya iya magana take a nan sai ya dinga rera mata wakan yabo da siffanta ta da kurzanta ta ya ci gaba da bayani yana ta wasa ta fafara kasne sai ta ɗan ture shi ta ja daga baya sai a kafin nan sai yake cewa ya aka nasi min kalbi ka alaman ya ke wacce kika fi kowa kusa da zuciyata ka alaman ya ita mana share hawayenki an ma na miki gafara la ta tsiri ba alayki ko kafa alaman sai ya ce wa damu ainihi laulau hubbu ma ma hafala ni shaida ne tsakani da Allah ba din tsaunar da kike mun ba wannan hawayen da ba su gangaro kan fuskanci za ta bashe shi me ya faru <laughs> mata ke kashi. ya ce yana cikin wannan wasa ta da bayanin bayanin episode din wannan hawayen da yake bayyana sai ta ture shi sai ta ce lam yakun alaman ai ba bacin ran waina bata maka rai bane a a lakin nadi lakin kuntu abda'u bisikinatil basala a ina kitchen ne sanda ka shigo ina yanka albasa <laughs> albasan me yaji ce ina cikin yanka ta sai ka bambata ba ina hawaye shine na fito <laughs> to kaga ita abinda take hawaye a kai a daban shi kuma abinda ya dauka daban <laughs> saboda haka sannan kuma hawayen mai yanka albasa ai ba kukan zuci ba ne yawa yaji ne da yake tafasa ido kawai yake saukar da hawaye to kaga abinda ake so a nan mu gane shine idan kana karanta qur'ani ko kana sauraron sa ka tasirance da shi kar ka fitar da hawaye hawayen mai yanka albasa ko ba haka ba karka fitar da hawaye hawayen mai yanka albasa kamar yadda muka ambata gara ba kai hawayen ba amma zuciyar ta tasirantu amma abin da ya fi aljamu haula min tarje zuciyar ta tasirantu kuma idan ya fitar da hawaye kuma wannan zai nuna mana za ka iya ganin mutum yana kuka a zahiri amma kuma zuciyar ba ta yi kuka ba to mutum ya ji tsoron Allah ya yi kukan dan Allah Eh? kukan ma ka yi Allah Allah ya samu dace ah, al'imamu shatsibi rahimahullahu mai shatsibiya yana da wani baiti wanda yake da alaƙa da wannan babu yake cewa walau an na ainihin sa'a da latawakafat faya bai atal a'amari eh, latawakafat saha'ibuha biddambi ziman wa fuffala faya bai atal a'amari ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا أزواجا yake cewa walau anna ainan sa'adat da a ce idanuwan masu karatun ƙur'ani za su taimake su walau anna ainan sa'ad la tawakkafat saha'ibuha da a ce idanuwan masu sauraron qur'ani ko idanuwan masu karanta ƙur'ani za su taimake su da sun kwararar da ko da sun yi ambaliyar hawaye saboda me saboda tasirantuwa da abin da suke karanta diddam idatun kwararar da hawaye mana za su yi ruwan hawaye diman kamar yadda kake ganin gajimari ya haɗu ta haɗu da junansa sai su fitar da hawaye to da haka za mu rufe sai ce walakin na an kaswatil kalbi kahtuha sai dai inda matsalar take inda giza ke saka abinda yasa kake ganin ana karanta ƙwar'ani ba a huta saboda bushewar zuciya walakin na an kaswatil kalbi kahtuha fari na hawaye da kake gani ake samu yana da alaƙa ne da rashin sarkin zuciya yana da alaƙa ne da yawan zirbai yana da alaƙa ne da yawan aikata ashe da muke wannan ko shakka ba kamar yadda muka ji ana bayanin cewa kaza zai taimaka wajen fahimtar Qur'ani kaza zai taimaka to akwai kuma abubuwan da in akwai su za su hana fahimtar Qur'ani sosai kamar yadda yawan zaben Allah yawan kutsawa cikin inda Allah bai so a kusa yake sa hawaye su kafe ka ji tana ta karanta ƙorani ka tasa kuka ko ka so kai yana da alaƙa da sabon Allah to haka nan fahimtar littafin Allah ai fahimtar kyauta ce daga Allah to ya za a yi kuma Allah ya maka kyauta bayan kuma ina saba maka da yawa mun fahimta shi yasa bayin Allah na gari sahabban manzo Allah sallallahu lokacin da zanubansu suke karanci lokacin da zukatansu suka yi sama wajen tsarki sai zukatansu suka siffanta da taushi kwakwalansu kuma suka siffanta da kyakkyawar fahimta a babin fahimtar sau da haka kai ma idan kana so ka fahimci ƙwararri ta ta zuciyarka yi fomacin ɗinta ka narkar da duk wani datti na saban Allah da matsalolin zuciya ka gyara ta da taimakon Allah za ka ga abun mamaki na wajen fahimtar littafin Allah subhanahu ta'ala da kuma samun taushin zuciya daga cin abin da ke tabbatar da safin Allah yana haifar da eh, bushewar zuciya kisar ganu israi ko wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qulna idribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun sala ce kuma qasat qulubukum min ba'di dhalik isra'ila suka ta jayayya da annabi Musa to wai kai Musa wace irin sa kake so a yanka ya za a yi nan jayayya to ashe jayayya yana da abin da yake kawo duhun zuci yana busar da zuciya in ka gane wannan za ka fahimci dalilin da ya sa manzan Allah sassana ya ce ana za'imun bibaitin fi eh, wasab aljannati liman taraka aljidala walau kana muhittan wanda ya bar jidali ko da kana da abin fada amma ka yi saboda me saboda ka wadatar da tattauna akan abin da ake so ko ake tattauna a takaice saba matafarkin annabawa shi ma yana haifar da bushewar zuciya kamar yadda banu isra'ila da suka saba matafarkin annabi musa sai aka jarrabe su da bushewar zuciya sannan kuma ka ga gaskiya ta kiri-kiri mutum ya kibin da shi yana haifar da bushewar zuciya hakanan daga cikin abin da yake haifar da bushewar zuciya shine sakaci da sallah da wulakanta ta da rashin ba ta kima da kuma kutsa ma abinda zuciyarka take so mutum ya rika abinda ya ga tabbas wannan zai haifan masa da bushewar zuciya me dalili ayar da muka gabatar da ambatanta a baya أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن, وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا Allah ya ce يسمعني fatalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna kuma mun sha faɗa cewa a fahimtar ƙur'ani bayan da za ka fahimci ƙur'ani fahimta nagartacciya mai kyau sai ka samu alaƙa tsakanin ayoyinsa yanzu ayar da ta gabata ana magana ne akan bayin allah na gari annabawan Allah da waɗanda suka bi tafarkinsu yadda suke kuka idan aka karanta ayoyin ƙwararri sai Allah immediately bayanan sai ce fasalafa min ba'di khalfun bayan waɗancan sun wuce sai aka samu waɗanda suke kwafa makwakunsu amma sun kwafa makwakunsu ne ta babin sun biyo bayansu ba ta babin ɗabi'u da hali ba a ba'u sala sai suka wulaƙanta sallah to tun da sun wulaƙanta sallah su kuma wanda suka gabata sun siffanta da girmama sallah to ba yadda za a yi musu cikinci da hawaye kamar yadda aka yi ma waɗanda suka gabata cikinci da hawaye da tasirantuwa da kwanan sannan wacce ba rushe hawa su waɗanda suka gabata ba su bi son ba a'a sun bi abin da Allah yake so sai Allah ya musu tukunci da tasirantuwa da ganin girmansa da martaba shi da kuma ganin girman maganar shi shi yasa suke kuka suke hawaye in suka ji maganar Allah wanda suka biyo bayan su kuma saboda keta alfarmar Allah da kutsawa cikin dokar dajin saban Allah su kuma sai aka musu uquba da bushewar idanu da bushewar zuciya in ta fahimci wannan ashe akwai alaƙa tsakanin sallah da tasirantuwa da ƙwararren ya ta fahimci wannan bi mafumi halihin aya ashe wanda ya fi ni natsuwa a cikin sallah wanda ya fi ni martaba sallah wanda ya fi ni kiyaye sallah wanda ya fi ni kuskantar da zuciyar shi zuwa ga Allah lokacin da yake sallah to in yayi dan Allah sai ya fi ni fahimtar Qur'ani sai ya fi ni tasirantuwa da Qur'ani in na ce fahimta a nan ba wai kawai ka zo ka ce a aya kaza za a fahimci kaza ba ba wannan fahimtar muke nufi yana daga ciki amma fahimtar da za ta yi maka tasiri a cikin rayuwa ta seta ta ta miƙar da tunaninka da hangen nesa ina fata mun fahimta ashe inda misali yanzu a ce maka irgo mana abubuwan da suke taimakawa wajen fahimtar Qur'ani duk in mun faɗi abin da muka faɗa kai kuma ala gafa ta malamin ka tashi karawa sai ka ce da kulawa da sallah rai da kulawa da sallah kulawa wani irin kulawa bayan da zai mutum ya kula da sallah sai an samu abubuwa guda uku kuma duk sun zo a ya zama na akwai kulawa da sallah ta bangaren lokacinta kulawa da sallah ta ɓangaren dawwama ana yi kulawa da sallah ta ɓangaren me ake yi a cikinta wannan shi kulawa da sallah da ake nufi alladinahu ala salati da'imu kaga wannan dawwama kenan ne suna yi sun yi azahar sun yi la'asar sun yi magarba sun yi isha'i yau sun yi gobe sun yi bare sun yi baɗi ma za su yi suna da rai da lafiya to in haka ne me yasa a can gaba walladina walladina walladina walladina hum bi shahadatihim qa'imun walladina hum ala salatihim yuhafizun to me yasa kuma aka ce ala salatihim yuhafizun bayan an ce da'imun saboda a nuna maka akwai bambanci tsakanin da'imun da kuma yuhafizun me yuhafizun can da'imun ta bangaren dawwama ana sallah nan yuhafizun ta bangaren muhafaza akan lokacinta mun gane a can kuma a cikin suratul mu'minun Allah sai ya ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizun nan muhafaza ana nufin ta bangaren siffar da za ka yi sallar ya kasance irin sallar manzon Allah su salama na kaco sallar ne daga makarantar manzon Allah su salam akwai kushuri akwai kumanina da natsuwa da dukkan abubuwan ingredient sinadarai da ake bukatar su samu kafin sallah ta miƙe ta zama karfafiya kuma ta zama mai kima da martaba a wannan to irin wannan ne ake nufi in mutum ya samu wannan ko aka samu wannan a cikin sallar mutum to lokacin ne Allah zai rika masa ambaliyar fahimta na abin da ya shafi littafin Allah da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta abu na gaba daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen fahimtar littafin Allah subhanahu wata'ala shine at-ta'ayush ma'a kitabillah wal ifsar min qira'atihi rayuwa da ƙwar'ani rayuwa da ƙwar'ani in aka ce ka rayu da shi kana rayuwa da ƙwar'ani abu mai sauƙin fahimta da zai iya buga mana misali shi ne kamar mobile phone da muke tare da su ai muna rayuwa da su ko da ka tashi za ka duba kana da Mr. ko babu in ka abin nan kafin kai kwanta shi ne abu na ƙarshe ko wasu ma lil asafi shadid ana sallah ana tunanin ya abin nan wani ma yana cikin sallah an kira zai iya duba ya gani sannan ya ci gaba da sallah ana yi ko ba kwa gani it happens yana faruwa so qur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya saukar domin ya haskaka zuciyarka ya haskaka maka rayuwarka ya haskaka maka kwakwalwarka ya maka sai ya tanabitin din tunaninka da rayuwarka sai kuma ya kasance tsakaninka da shi sai a sallah tsakaninka da shi sai so ɗaya a wata tsakaninka da shi so ɗaya a sati kamar yadda kai ruko da shi kamar yadda za a buɗe maka gonar fahimtar ka mun fahimta bayan babin lada na kamar yadda muka sani in ka karanta harafi ɗaya kana da lada ba wannan muke magana ba a'a ka rayu da shi saboda rayuwa da ƙur'ani za ta taimake ka wajen tsunko 'ya'yan itan fahimtar ƙur'ani to da haka wanda ya fi rayuwa da littafin Allah wanda ya fi ka sauraron maganganun Allah subhanahu wataala ko shakka babu Allah zai masa agaji da tagomashi da buɗi a babun fahimtar Qur'ani wanda ba lallai wanda zai rayuwa da Qur'ani ya samu wannan ita ce rayuwar magabata al-imam abdullah bin idris ɗaya daga cikin bayan allah wanda suka rayu a ƙarnin sani yana da cikin manya-manyan malamai alhafin kamar da al'imamu zahabi ya siffanta shi alhafin al-mukri malamin hadisi malamin ƙwar'ani al-kudwa abun koyi yana da cikin manya-manyan malamai da suka rayu a karni na biyu zuwa na uku wanda karni na biyu daga cikin manya-manyan malamansa akwai su al'amash su ibn jirai su yahya bin sa'id al'ansari manya-manyan malaman hadisi su sufiyan wani sufiyan kenan na ka ce sufiyan ake shiru wanne ake nufi sauri ba ibn wuyana da makamantan manya-manyan malaman hadisi a takaice shi wannan al'imam abdullahi bin idris a rayuwarsa akwai makaranta da yawa Shi ne wanda ya ruwaito hadisin al-Imam Muslim wanda eh, manzala sallallahu ya ce a cikin dare akwai wani lokaci wanda in dai mutum ya yi dace da shi yana roƙon Allah subhanahu wataala khairan min amri duniya wal akhirah Allah zai ba shi hadisun Ibn Majah da Muslim a takaice eh, alimam bin Idris ya zo ƙarshen rayuwarsa yana gadon mutuwa kamar da ake cewa sai yarsa ta dinga kuka hawaye na damuwar ta fahimci cewa babanta rayuwa ta zo da ya kalle ta shi sai ya rasa a zahiri me zai fada mata wanda zai dan kwantar mata da hankali in mune yanzu a rayuwa ta me kake tunanin za ka faɗa a aina na bar muku account kaza ai akwai gidaje kaza ai akwai kaza ba akwai abinda za ku kula da kanku bayan na bar gidan duniya amma ya ce mata tarki kuka wa ahsini dhanna bi rabbiki fi abiki ki kyautata ma Allah da to akan al'amarin babanki yace wallahi laqad khatamtu fi hayati akthar laqad khatamtu al fi hayati akthar min 4000 aksara min arba'ati alaf hatma yace na sauke qur'ani daga fatiha zuwa min aljannati min aljannati wan nas fiye da su dubu hudu yace saboda haka me yake nufi wanda yayi wannan ai yayi dan mahalicinsa kuma Allah ya ta shi saboda haka kai ke kuka daga nan sai damuwar ta tarwa me yasa saboda ita ma ta san me aikin alkhairi an tarbiyyantar da ita akan sanin kimar aikata aikin kaga ɗaya daga cikin bayan Allah yake cewa ya sauke Qur'ani fiye da sau dubu hudu mun kuma mun sauke sau na wannan ita ce rayuwar magabata an aka ce mu ahishar Qur'ani to irin wannan ake yi kasance za a karanta da safa za a karanta ana tafiya za a karanta ana zaune ko kamar yadda Allah ya ce allazina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim shine me yasa sai Allah ya ce wa ya yatafakkaruna fi sama samawati wal ard me yasa ba a fara gabatar da cewa Allah ya allazina runa fi sama samawati wal ard wa ya yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ba dalili shi ne shine ba a qiyaman wa qu'udan zikirin Allah da yawan ambatansa karanta su ne suke buɗa maka fahimta ce ka fara waye ta wani na fi kuma wata mun fahimta Allah ya samu da shi shi sa ko kai a majalisar nan in kana so ka abin nan kafin ka fito karanta ƙorani warai fikihun mas'alar kenan in ka karanta ƙorani kafin ka fito idan ka zo babu yadda za a yi natsuwarka da kwanciyar hankalinka da fahimtarka a ce kuma sun yi daidai da wanda zai wannan aikin alkhairi ba in dai ka kyautata mahal ka kyautata niyya kuma ka yi dan Allah karanta qur'ani ko da shafi da ka fito da niyyar za ka zo majalisar littafin Allah za ka zo ba din ka ji wani sabon abu ba Za ka zo domin ka ji maganar Allah domin ka ji saƙon Allah domin ka ji abin da zai ƙara maka imani da kusantar Allah ka zo da wannan niyya za ka yi mamakin abin da za ka sai a faɗa maka wani abin da ka yi shekara ashirin kana ji amma sai ka ji kamar yau ka to wannan ita ce albarka mun fahimta ba na lai zama sabon abu za ka ji amma za ka iya shekara ashirin kana jin abu kuma ba wani tasiri sai wata rana sai wani ya tsara maimaita maka saboda ka saurare shi don Allah ko saboda ka yi wani aikin alkali don Allah sai Allah ya bayyana albarkan wannan abin da ka saba ji a ranar mun fahimta? Allah ya samu daga cikin eh, abubuwan da suke tabbatar da wannan abin na cewa a ta'ayish ma a kitabin yana taimakawa shi ne so da yawa a littafin Allah duk lokacin da Allah zai magana a kan karanta Qur'ani ana kawo shi ala siyari al-mubarak ma'ana alladina abin nan ya ladina yatluna innal ladina yatluna kitaban ba wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina ko yutla yutla kadan ne zaka ji wa idza tuliyat alaihim ayatu amma kaga tuliyat fi'lu madhi ne abinda aka riga aka aiwatar amma wanne ya fi yawa yutla yutla yutla hmm? ya tuluna shi ya fi yawa a ƙura'ani me ya dalili ko me ya saƙon da za mu ke fahimta a nan abu biyu asalin karmar tilawa yana daga cikin ma'anarta shine abin da yake bin wani bayan wannan a samu wani abin da yake bin shi bayan shi a samu wanda yake bin shi ashe akwai bambanci tsakanin ƙari'ul qur'an da allazi yatlul qur'an alladhi yatlu alquran shi yasa Allah ya ce innal ladina yatluna bi ce innal ladina yaqra'una kitaballahi saboda me saboda yatluna sun yi yanzu za su yi anjima za su yi gobe jiya sun yi kullun suna yi sune yatluna amma ya ƙara'una ko da yau na yi ban ƙara yi ba sai shekara mai zuwa ina da cin masu ya ƙara'una suke karantawa misali in aka zo yanzu aka ce waye ya karanta ƙur'ani a wannan satin na ce na karanta to kaga na zama ƙare kenan to waye ya karanta so biyar sai wane ya ce shi ne to wannan shi ne alladi ya ya wuce manzilan ya ƙarfi mun fahimta? saboda haka ita kalmar tilawa asalin ma'anar tilawa a larabci ah, Eh, abinda zai biyo bayan wani a samu wannan abin sai a biyo bayan shi da wani abu sai a biyo bayan shi da wani abu sai a biyo bayan shi da wani abu wannan shine tilawa So a karanta wannan sura sai a karanta ta gaba sai a karanta ta gaba a sauke qur'ani yanzu sai a ƙara shiga wata saukar wannan ita ce tilawa mun fahimta ah, amma yana da kyau wani hanzari ba gudu ba mu gane cewa tilawar da ake bukata a nan ita ce tilawa mai manufa kuma ba yadda za a samu tilawa mai manufa sai an yi ta sai in idan an yi ta don neman yardar Allah ya kasance a tare da karanta ƙwar'anin akwai sanin girman wanda ya saukar da ƙwar'anin akwai ganin martabarsa wannan sai ya haifar maka da ganin martaban abin da kake karanta sannan kuma akwai hararo ladan da Allah ya tanada saboda ka karanta ƙwar'ani sannan ya kasance a cikinsa akwai ganawa da Allah subhanahu wataala ina jin a wani majalisi ko a cikin madani ko a nan na taba magana akan abubuwan da ake so a karanta Qur'ani saboda su malamai masana Qur'ani suka taskance su akan abubuwa guda bakwai su ne abubuwan da ake so bari mu maimaita abubuwan da ake so ka karanta Qur'ani saboda su na farko ya kasance qalaban li La ya kasance ka karanta Qur'ani domin Allah ya baka lada ko ya inganta manzo suna sai ce in ka karanta harafi kaza lada goma kaza kaza ko la aqul alif lam harba. Eh, bal walakin aqul alif alifun harfun wa lamun harfun wa mimun Sau da haka kai karanta qur'ani saboda a baka lada na biyu ka karanta qur'ani saboda ka gana da Allah subhanahu Ta'ala. idan kuma ka gana da Allah akwai samun natsuwar zuci akwai mantawa da hayaniya da harbowar duniya ashe yanzu in na fahimci wannan zan gane dalilin da zai sa idan ina cikin damuwa kawai sai in dan samu lungun in buɗe Qur'ani in karanta ina ganawa da mahalicci na munajatan lillahi subhanahu wa ta'ala na uku ka karanta Qur'ani saboda Allah subhanahu wataala ya baka wani alkhairi a kila a cikin ayoyinsa akwai rabbana rabbana ka ka yi domin Allah ya biya maka wata bukatar mas'alatan ce ko misali in na gada ma yanzu misali zan iya karanta ƙwar'ani amma da niyyar addu'a rabbana eh, eh, menene ma ayi kamar kawace mu ali ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا yanzu Qur'ani kake karantawa amma kuma da niyyar addu'a saraka in ka karanta da niyyar Qur'ani da niyyar addu'a sai a baka lada biyu ko bayan wannan akwai abu na gaba da za ake karanta Qur'ani saboda shi shine neman waraka ko ka karanta Fatiha kanka na ciwo ko cikinka na ciwo ka karanta fatiha a cikin ruwa ka sha misali ta ga wannan ruqya wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa bayan wannan abu na gaba shine eh, ka karanta ƙur'ani domin ka ilmanta da abin da yake ciki misali yanzu ina zaune kawai ko ina tafiya sai in fara karanta farin Allah subhanahu wa ta'ala sanasimuhu alal khufum inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastathnun fa tafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat فتنادوا fatanadu musbihin اغدوا 'ala habtikum in kuntum sarimin fanqalaku wa ya yatakhafatu ina karantawa ina tadabburi ina kokarin fahimtar abin da ke kage yanzu ina yi karatun ne domin in ilmanci da wani ina cikin yin kila sai in zo a ah, to ah, dau ala harbin qadirin ne ala harbin sai in kan bude wani dictionary ko kamus in gano me harbin kage yanzu ina haskakuwa da ilimi sannan ina fahimtar wani abin da ban fahimta ba misali sannan abu na ƙarshe da ake karanta ƙur'ani saboda shi shine lil'amal ya kasance in general kawai kana aikin da Allah ya kusa shine malamai suka taskanta waɗannan abubuwa a cikin kalmomi guda biyu kuma sha'a kuma sha'a kuma sawaban mim al'ula mimu sakina ko mas'alatan sai mimun ta gaba ita kuma wacce mimu munajatan sai kuma sha'a shifa'an shifa'an na waraka kenan sai kuma sha'a ita ma ainihin guda biyu tun da ainihin mai shadda ce ta ga ainihin ta farko al'ilm ainihin ta biyu ita kuma da bayan wannan a gurguje yan kuma daga cin abin da yake taimakawa wajen fahimtar littafin Allah subhanahu wata'ala bayan an samu tilawar so ya kasance akwai haƙuri da dagewa da cijewa da jajircewa wajen nutso da ninkaya a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala babin fahimtar qur'ani kamar kofa ce wacce take a kunne da tsarkin zuciya da roƙon Allah da abubuwan da duk muka ambata a baya kamar ana ta baka mabuɗi ne da za ka buɗe ƙofa kamar a ce misali mabuɗi ne mai haƙora guda sha biyar misali addu'a haƙorin haƙorin farko tsarkin zuciya haƙori na biyu kaza tasirantuwa da ƙur'ani haƙori na kaza kaza kana shiga kana samun haƙorin har a samu haƙorin na mukullin na mabudin gaba daya sai ka ji kawai an buɗe maka kofar fahimtar littafin Allah subhanahu wataala daga nan sai kai ta nutso da linkaya a cikin fahimtar littafin Allah subhanahu wataala akwai ɗaya daga cikin magabata sabit albunani rahimahullahu wa radiya an yake cewa ka battul qur'ana 20 sana shekara 20 ne ina wahala ina kokarin fahimtar qur'ani thumma amtu bihi daga nan sai na fara samun kaina a cikin kogin fahimtar littafin Allah na fiye da shekara a in ka fahimci wannan ba zan ce yau shekara ta ɗaya shekara biyu ina a'a ga wani daga cikin magabata balarabin tsantsa bawon Allah wanda ya sha daga makarantar suna ma yana ce maka shekara ashirin yana fama domin a buɗa masa fahimtar Kur'ani bai samu ba sai bayan shekara ashirin to kai kuma yanzu ko ni kuma yanzu da a fahimtar nawa ba ta kai cikin cokali ba ban san komi ba ƙur'ani bai samu lokaci na ba ban zauna a gaban malamai na sha daga ilimin su ba yadda ya kamata kuma kila shekarun duka shekaru nawa ne sannan kuma in rika cewa ban fahimta ba ballantana ko in rika riya cewa na kai wata wani matsayi ai na fahimta kaga akwai yaudarar kai Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin wanda suka yi da gaske ya kasance aka kalli zuciyarsu babu komai a ciki sai san Allah da san kaiwa inda Allah yake so a kai Allah ya ce da nahdiyannahum su suwa wallahi zamu yassare musu hanyar da za su kai zuwa kai amma wa inna Allah la ma'al muhsinin wanda kuma suka sufantu da kyautatawa da itqani da ƙoƙarin samun protection a cikin al'amura ma'ana kyautata aiki to su kuma za a yi musu shi da ƙarin ihsani ma'ana eh, abin nan aljaza'u min jinsin al'amal to wanda ya fi ka tafiyar da lokacinsa wanda ya fi yin kaza wanda ya fi yin kaza ya fi jihadi a wannan babu to alƙawarin da Allah ya yi na cewa da nahdiyannahum subulana ma'ana za mu yi musu agaji za mu taimake su to zai fi samu wannan rabon kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa fa amman ladina amanu billahi wa tasamu bihi فسيدخلهم في رحمة منه وفضل sai ce صراطا مستقيما fi rahmatin min منه وفضل akwai wata falala akwai wani jin kai akwai wani arziki daga Allah da zai same su saboda me saboda sun yi dan Allah sun yi imani sun mika wuyarsu ga Allah su wata ala, sun tsarkake zuciyarsu, sannan sirrin suna a gaban Allah sun bayyana talaucin su da tsananin bukatar su cewa ya Allah ba mu iya ba za mu iya ba sai da iyawarka ba za mu fahimci komai ba sai abin da ka fahimtar da mu ya Allah kai mana agaji ka fahimtar da mu so daga nan sai Allah ya ba su muna fahimta ko abu na gaba wanda kila sai mu tsaya a kan shi in Allah ya kai mu sati mai zuwa mu tashi a kan shi daga cikin abin da yake taimakawa wajen fahimtar littafin Allah shine birrul walidain yi ma iyaye biyayya me ya alaka tsakanin yi ma iyaye biyayya da kuma fahimtar Qur'ani akwai alaka ta kusa sosai za mu je idan Allah ya kai mu sati mai zuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara haskaka zukatanmu da hasken wannan littafi mai albarka ya sanya soyayyarmu da ƙaunarmu a kan abin da yake so ya yi da shi ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya Allah dukkan abin da muka faɗa wanda yake daidai ne ya Allah ka ba mu ladan shi kuma ka taskance mana shi ranar da zamu mu haɗu da kai duk abin da yake kuskure ya Allah muna roƙon ka kai mana gafara ka kankare shi daga cikin littafin ayyukanmu يا الله كيدنا مو كيدنا أيك مربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كيد الفائدين وحفظ الحاقدين وظلم الظالمين وظلم الباغين وأدوان المعتدين وظلم الظالمين ومكر الماكرين وحفظ الحاقدين وحسد الحاسدين وسحر السائرين وشعوذة المشعوذين يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزتك التي لا تضام يا سميع يا قريب يا رحمن يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا وأن وشاف جورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهر من الناجين وارزقنا مرافقة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الكل يا سميع يا كريم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب